Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a uku ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. To Ibrahim an samu tabbacin cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a duniya ya kai miliyan ɗaya yayin da farashin hannayen jari ya tashi a Amurka bayan da aka rufe kasuwar ajiya Alhamis. Sannan za ku ji cewa yayin da cutar coronavirus ɗin ke ci gaba da addaba sassan duniya. Najeriya kuma na fama da cutar zazzabin lasa da beraye ke haddasawa. na labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa rundunar gamayyar kasashen yankin tafkin Chadi ta ce ta sake barin wuta kan 'yan Boko Haram. Sannan za a ji yadda jama'a a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar ke ta kokawa ko yabawa game da dokar hana fita da aka kafa saboda yakar cutar corona. Kai akwai wanda ce ma gida ne kwana hudu ba ci abinci ba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafar da shirin da ɗan gari akan ci gari da kuma nasihar Juma'a. To amma kafin nan ga Mahmud da kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. an samu tabbacin cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a duniya ya kai miliyan ɗaya jami'ar johns hopkins ta ce rubu'i ko kashi daya cikin hudu na adadin waɗanda suka kamu da cutar a amurka suke waɗanda yawansu ya kai mutum shida. bayanai sun kuma yi nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu a duk faɗin duniya a baya-bayan nan ya kai mutum dubu hamsin da ɗaya. ƙasar italiya na da adadin mutum dubu goma sha uku da suka mutu yayin da adadin ke ci gaba da karuwa a kullum a duk faɗin duniya kuma ire-iren ta'adin da cutar ke yi sun hada da haifar da karancin kayayyakin aiki a asibiti sallamar ma'aikata da kuma kasar harkokin kasuwanci a makon da ya gabata kaɗai a amurka ma'aikata miliyan 6.65 ne suka ayyana kansu a matsayin waɗanda ba su da aiki abin da ya kai jimillar waɗanda suka rasa ayyukan nasu zuwa miliyan goma to a halin da ake ciki kuma gwamnan new york jihar da ta fi kowace ta gayyara sanadiyar cutar ta coronavirus a nan amurka ya ce jihar na da na'urar da ke taimakawa numfashi wacce adadinta zai ishi birnin new york zuwa nan da kusan tsawon mako guda bayanan gwamna anthony kumo na zuwa ne yayin da adadin masu dauke da cutar a jihar ya doshi dubu ɗari gwamna kumo ya kuma yi gargaɗin cewa idan har adadin mutanen da aka yi kiyasin za su kamu da cutar ya hau to babu shakka jihar za ta fuskanci karancin na'urorin da ke taimakawa numfashi gwamnan da ta tawagarsa na ta faɗi tashin ganin sun sayo na'urorin taimakawa har dubu talatin domin amfani da su a jihar mai yawan jama'a miliyan goma sha tara da ɗigo biyar inda za a aika rabin wannan adadi zuwa cikin birnin na new york wanda ke da kashi sittin na adadin mutanen da suka kamu da cutar ta coronavirus farashin hannayen jari ya tashi a amurka bayan da aka rufe kasuwar ajiya alhamis kasuwar ta farfado ne bayan da farashin gangar man fetur ya tashi a kasuwar duniya kasuwannin hannayen jari na dow jones s&p da ta nasdaq sun tashi da kashi biyu-biyu alkalima a london frankfurt da paris sun nuna cewa alama farashin ya dan tashi kaɗan yayin da nahiyar asiya kuma wasu hannayen jarin suka tashi wasu kuma suka faɗi farashin ɗanyen man fetur ɗin amurka ya tashi da kashi 24 a jiya alhamis bayan da shugaba donald trump ya ce ya yi magana da takwarorin aikinsa na rasha da saudiya inda suka amince su rage adadin man da kowannensu ke fitarwa zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda rundunar gamayyar sojojin ƙasashen yankin tafkin Chadi, wato Najeriya da Nijar da Chadi da Kamar da kuma Benin, suka ce sun kai wani gagarumin hari kan kungiyar Boko Haram. Daga Abuja ga wakilin sashen Hausa Hassan na kaina da cikakken rahoton. Hare-haren da dakarun kawance suka kaddamar runduna ta biyu wato sector 2 da ke bangaren Chadi sai runduna ta uku da ke kan iyakar Najeriya da kuma runduna ta hudu da ke yankin Nijeriya suka kaddamar da shi a cikin wani irin yanayi da tsari irin na bai daya. Tun dai bayan da sojojin kawancen tafkin Chadin suka lallasa mayakan na Boko Haram inda suka tattaru a tsibiran na yankin tafkin Chadi da ake kira Tungus. Daga inda kuma suke tsara kaddamar da hare su ga bayan Allah da basu ji ba su gani ba. al'amarin kenan ma da ya sa rundunar tafkin cadin ta kaddamar da irin wannan mummunan farmaki ta bangarori daban-daban a lokaci guda masana tsaro irin su dr kabiru adamu na da kwalon gwiwar irin wannan sabon hoppasan dakarun tafkin chadin zai yi tasirin gaske a wannan lokaci. lalle ba shakka wannan yunkuri da ita runduna ta kasa da kasa na tafkin chadi take yi a baya-bayan nan fahimtar mu dai har aka samu aka yi nasara aka tarwatsar da wayannan sansan sanuni kuma aka tabbatar da cewa shugabannin wayannan kungiyoyi an kama su ko an halaka su to ba shakka zai rage tasirin da suke yi Uh, wurin matsalar tsaro a wannan yankin. Tsohon Hausa a rundunar sojan Najeriya, Win Commander MI Salman mai ritaya da ke lura da yadda wannan farmaki ke gudana a halin yanzu. ya ce akwai karin abin yi don tabbatar da kawo karshen wannan tarzoma. Shi ya iya iyakance shi ne ta yin abin da ake cema offensive action, kai abin da ake cema attrition wato shi yakin da za ka yi yaki za ka yi ci gaba da yakin har sai shi abokin gaba ya ji cewa ba sarki sai Allah ya ba da kai kai ta yadda ake na abin da ake cewa decapitation ka zo ka targetin din command and control da leadership na wa'annan mayakan kamar yadda kuma wannan farmakin da ake kaiwa na ga ana combining din duka wa'annan strategies din ne lallai idan aka ci gaba haka ba shakka wannan zai iya kai ga samun nasara a dai baba nan rundunar kasashen tafkin chadin na samun gagarumin manasarar hana 'yan ta'addan 'yancin walwala hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria gaida Hassan. Ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya. Amurka na aiki da gwamnatocin nahiyar Afirka domin taimaka musu wajen daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a yankunansu A cewar daraktan hukumar kare yaɗuwar cututtuka a nahiyar Dr. John ganson Irin tasirin da cutar za ta yi a nahiyar ya danganta ne ga abin da za a gani cikin makonni masu zuwa. We that uh, mu yi kiyasin cewa nan da wasu makonni uku zuwa hudu za a fahimci inda aka dosa domin muna fargabar cewa cikin waɗannan makonni cutar za ta iya bazuwa a sassa daban-daban musamman yankunan marasa galihu da ke kewaye da birane ta haka ne za mu iya auna girman matsalar um, uh, amma jami'an lafiya sun ce komai zai ta'allaka ne kan yadda jama'a za su bi ka'idojin da aka gindaya domin yakar wannan cuta tuni dai kasashen afirka ta kudu botswana rwanda zimbabwe uganda mauritius nigeria da kuma madagascar suka ba da umarnin hana fita a wasu sassan kasashen su a wani yunkuri na dakile yaɗar cutar ta covid-19 yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da addabar sassan duniya najeriya na kuma fama da cutar zazzabin lasa da beraye ke haddasawa cutar ta kashe akalla mutum 176 lamarin da ya sa jami'an lafiya ke kira ga hukumomi da su tashi tsaye domin cutar ka iya zama annoba a yankin yammacin afirka hukumar da ke kare yaduwar cututtuka ta ncdc a najeriya ta ce cikin makonni goma sha biyun wannan shekara ta 2020 an samu sama da mutum 900 da suka kamu da cutar ta lasa fiba wanda shine adadi mafi yawa da aka taba gani yayin da cutar coronavirus ta kashe mutum kalilan a najeriya fitar ta zazzabin lasa ta halaka mutum 185 dr samuel gomurai likita ne a asibitin koyarwa na jami'ar jos da ke jihar plateau najeriya

amma hukumomin najeriya sun ce ana kan binciken da ake fatan zai iya samar da maslaha kan wannan cuta da mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. kuma bari mu waiwayi sauran rahotanninmu waɗanda duk suka ta'allaka kan batun yaƙi da cutar coronavirus kiya covid-19 za mu leƙa jihohin kaduna adamawa da taraba da kuma jamhuriyar niger mu ji irin yabo ko ƙorafin da jama'a ke yi game da abin da suka kira ƙoƙarin hukumomi ko kuma takura da kuma rashin sauri wajen raba musu tallafin da aka musu alkawari Bari mu fara daga jihar Kaduna inda aka ɗage dokar hana fitar na tsawon kwanaki biyu da zamar sake sassauta ta nan gaba kaɗan idan barazanar cutar ta coronavirus ta yi sauki Isa Lawal Ikara gare ka. Dubban mutane daga lunguna da sakunan jihar Kaduna aka gani sun yi sammakon zuwa kasuwanni da bankuna domin tanadin kayan bukatu da kuɗin kashewa. biyo bayan ɗage dokar hana zirga-zirga a jihar kaduna na yini biyun da ya ƙare a daren ranar alhamis tsohon shugaban kungiyar kananan 'yan kasuwanni reshen kawo a jihar kaduna alhaji shehu muhammad mai gona gulma ya ce duk da sassaucin da aka samu kananan 'yan kasuwa fa suna cikin wani hali. A nan Kaduna za ka ga wani dan kasuwa a shagon shi za ka ga jari da na miliyan ɗaya da wani abu. Bashi mutane suke bashi kai a wanda ce ma gida ne kwana hudu ba ci abinci ba. Masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya da ke Kaduna Katfoli Dabta Ismail Muhammad Ancau ya ce idan ka kalli dan adam a matsayin shi na dan adam tasirin da yake da shi na tattalin arziki ta inna shi zai fita ya nemi abincin da zai ci an dakile shi na biyu kuma gudunmawar da yake bada wajen bunƙasa tattalin arzikin wannan ya yanke don haka ya samu kan cikin wani yanayi to ko yaya al'ummar jihar Kaduna suka yi amfani da wannan sassauci na dokar hana zirga zirga-zirgar ta gwamnatin jihar Kaduna? na Helen Robert. Kaya gaskiya ka bakar misa da aka yi ba. Abin da sai dankalin da muna siya da a dubu uku yanzu ya kai dubu shida. suna na Abdul Mumini. Da hakan nan makan asa wannan abin ya faru ma ya ake ake ci da kai to kuma barantana ga shi wannan abin ya faru. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce dama wannan sassauci na hana zirga-zirga dai ta yi ne dan al'umma su samu sauki. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan. Daga gobe Juma'a babu fita babu shiga duk faɗin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Daga Kaduna kuma bari mu nufi yankin Adamawa da Taraba, inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ke cewa. Yayin da ma ke cikin wannan doka, wasu batutuwa ne ma ke tasowa, wa launin mawuyacin hali, tsadar kayaki, ko kuma na cin zarafi daga jami'an tsaro. To wai koshin jama'a na ba da haɗin kai kuwa DSP Suleiman Yahaya Ngoroje kakakin na 'yan sannan jihar adamawa ya ce kawo yanzu akwai waɗanda aka kama bisa zargin kare dokar. su haka da nake gaya maka mutanen mu na cikin fadar jiha an samu shafke mutum goma sha daya waɗanda suka yi biris da wannan doka sa'annan kuma muna nan muna jiran dpos eh, namu wayanda suke ƙauyuka su ma domin suna nan suna gudanar da wannan al'amari kuma suna sanar da mu mutane nawa ne suka samu suka kama wanda suka bijire ma wannan doka sannan maganan wai kasuwan yan sanda ya tashi suna karban na goro wannan magana dai ba mu samu labari kuma ina ga maganan nan tuhuma ne babu gaskiya ciki su ma dai talakawa masu karamin karfi sun bukaci ne da ake tunawa da su gani irin halin da suka shiga sakamakon wannan doka. sunana Olu Janga Jula muna roƙon gwamnati don Allah ta taimaka ta sassauta ma wannan dokan da ta ɗauka. suna na alhaji gaban da duk wani umarni da gwamnati ka bayar mu masu biyayya ne kuma mun sani domin mu ake yi. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar. inda wakiliyar sashen hausa tamar abari ta ji ta bakin wasu talakawan da ke jiran tallafin da aka musu alkawari da ke cewa suna na rabi wannan taimako da muka ce za a ba mu na godiya muna murna allah taimaka allah sa a ba mu shi wallahi a matsa muke sosai ce kala a wuta ko ina to ina za mu je mu ne ba mu ko ba mu ciwo ban da gobe dole gobe ta kama mu na Maminu Malam Ado eh gaskiya a gaggauta tun da dama akwai mabukatan abin wannan abu ne da ya kamata a ce an yi shi kafin ma a ce akwai wannan cuta saboda gaskiya ana cikin wani hali Suna na bar ma sunana wannan tsari da shugaban kasa gaskiya jahin nan mun ji daɗin shi mun yi murna da shi ubangiji Allah taimake mu Allah sa da mu a ciki kuma mun ji daɗin haka dan saboda mu masu karamin karfi ne a yanzu wannan ke gani fitowar da ne neman abincin nake kuma ba da shi a gida ba da shi a dawa kamata yi a gobe ma a ce an fara tun da gaskiya muna cikin matsala a gaida wakilanmu a najeriya da jamhuriyar niger kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mitoci 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum barka da saduwa da ku a cikin shirin Hadin gwiwan tsakanin sashen hausa na muryar amurka da tashan alfa radio mai suna da dangari sunana abdulmugis ad kotoko a cikin shirinmu na yau za mu tattaunawa ne tare da sarkin zango na jihar ashanti sultan umar faruk to jama'a ku biyo mu sannu don jin yadda tattaunawar mu ta kaya zango ne da aka fara kafawa cikin kumashi shine tsohon ranin kura an yi zango daga zangon tuni an yi zangon madugu amma inda muka tashi muka iske shine zangon nan ranar kura yana nan cikin birnin kumashi ba wannan zangon nan kuma na ji a takaice an zama shekaru masu yawa domin na ji iyaye da kakanni da suka shigo nan kasar in ka koma baya ka duba haka za su samu shekara 500 ke za ka mun kafa ma tubalin bikin wannan an fara ana na ana yi kadan kadan an kamin mu je mu gama mu yi babban bikin baki daya a ce ka duba hausawa sun jima cikin wannan kasa kwarai kwarai kuma nan unguwan da ake ce maranin kura lokacin dokan daji ne ba kowa zai iya zama ba to sun zo lokacin shi a nuna musu can gaba inda ya zama na ba a yi yawa wurin ba wurin kuma akwai kuraye wurin da waɗansu dabbobi to shi da tun ganin sai su gudu to shi abin da ya sa wurin har ila ya saura ba wani kabila da ke wurin shi ya mu musulmai ko kuma hausawa ka iya ka nuna shekarun da aka kafa kuma suwa suka kafa wannan zango zango dai na kasan gane baki daya hausawa suka kafa don ka koma ma ka duba kalma zango ai hausa saboda hausawa suka kafa zango a gane baki daya wani kabilu suka fi yawa Eh, wanda muke magana kan shiga kamar yalwa da ramin kura hausawa suka fi yawa su ne ke dewa cikin unguwan kwarai da gaske sarakunan zango ma da aka yi zuwa yau an yi sarakuna ɗaya ɗaya wurin goma sha bakwai kanun an yi sarakuna wurin goma sha shida ni ne na sha bakwai ko me martaba zai yi karanto mana sunayensu da farko dai an yi sarkin zango madugu ya yi sarauta alif ɗari takwas da saba'in shi kuma bayan shi aka yi sarkin zango malam tuni shi ma ya sauta 1880 sa'an aka yi sarkin zango mamman mai gida shi ma ya yi sarautar zango shida. bayan shi ne turawa suka zo suka zo kuma da sojoji daga najeriya sojoji da suka zo da shi kuma duka hausawa ne suka zo suna son su yaƙi a shanti kamin su zo sun samu labari akwai hausawa nan kasar abin da suka nuna hausawa ke saboda communication tsakanin su yi sauki suka zo suka yi kuma suka dace lokacin kuma babban birnin kasar ghana kekusu suna wurin shi suka zo suka sauke sarkin da ke yi. kai da suka nada sabon sarki shine malam gardi an nada shi 1900 shekara biyu kawai yayi ba ya mutu kan sarauta ba shi da kanshi ya nema a koma da shi baraksin soja don ya fi jin daɗin wani shine limamin soja ya koma wurin aka zo aka nada malam mai gida shi ma an nada shi alif tara da uku ya yi shekara biyu kan kujera bayan shi ne aka naɗa nada malam usman mai kumashi abinda ya sa ake cewa mai kumashi don shi ne wanda ya jima kan sarauta ya fi kowa ya yi shekara goma sha hudu ya hau alif dari tara da biyar allah ya kiransa alif dari tara da sha tara a shekara goma sha hudu kenan bayan shi aka zo aka yi malam sallau an nada shi alif dari tara da sha tara wani sarauta ya yi karfi sosai ba irin na malam sallau ba ko lokacin ko su 'yan kasan ma a gwamnati da kansu suna karkashin shi domin lokacin turawa sun ba shi tuta an ba shi tuta da akwai tutan gaban fadan munga to da za a gyara titi ne aka fi da shi in yana cikin ruwan kuma akwai tuta yana da kuma daman yin mutum shari'a ya sa shi tsarka amma bai wuce wata shida wata shida yake iya sa mutum tsarka amma in ya fi haka nan shari'a je da shi kan wurin kuma su masu ganga. to mai martaba me ya bambanta nan unguwar ramin kura da sauran unguwannin zango abin da ya bambanta unguwar ramin kura da sauran zangonnai akwai sana'o'i da yawa da ake alfahari da shi cikin garin nan kuma shi a lokacin shine kamar lokacin da aka kafa wannan unguwar ramin kura suna ji kama da ake harkan sayar da dabbobi nan unguwan yake sa'an nan maɗinka na sutura na hausawa nan ake yi sa'an akwai kuma 'yan koli masu sayar da kayan kayan dabbobi kamar fatan dabbobi da waɗansu ababen dabba duka unguwarsu. Mr. Sarauta ko ramin kura na da wani take da aka sani ko wani waka da aka sani da shi. eh to waka dai ina jin ba shi amma tarihin ramin kura da kada ana cewa ramin kura ai ka san ramin kura ba kowa ke iya shiga ba dalilin da yasa ake cewa ramin kura yanda hausawa suka zo suka mamaye wurin su daga su shi su shi yasa suka sa muran ramin kura wani irin kalubale ake fuskanta eh, kalubale da ake fuskanta dai a nan kasan Ghana kamar ta mu hausawa Eh, shine har yanzu waɗansu na duban mu kamar baki a ghana kuma mu ba baki ba ne domin kundin tsarin mulkin ghana ya kawo duk kai da aka haife ka kafin lokacin da ghana ta samu 'yanci a ƙasar nan kai ka zama ɗan ghana dole ne wannan to mu ko yawancin mu an haife mu ma tun ba ghana tun ana gold aka haife mu amma har ila yau kamar ni haka dai ba mai tsayawa ce min ni ba ne to amma akwai waɗansu mu da suka je wani wurin yin wani takarda ko na abu ana tuhuman su haka nan saboda shi muna son gwamnati ya duba wannan abu a gyara muna shi a san mu ma mutanen Ghana ne kamar yadda kowa yake domin ni haka da nake maganan ga kakana ya fito Najeriya a Katsina ya zo nan ya zauna rabo da mata da ɗan shi ɗaya ya auri kuma mutumiyar gana aka haifi babana babana kuma ya auri mutumiyar gana aka haifi don ni na nan ga mahaifiyata bagon ne babana ba haushe saboda an ce min ni ba ganiyan ba ne eh kuma gane kuma in ka koma tarihin gane uwa ake bi tun da umma na bagon ni ma dan gane ne amma wa'yan suna nan har ila yau suna ruwan mu baki saboda shi gwamnati muke so ne kokarin ya taka mu wannan abu birki inda mu duka zamu zauna lafiya lanawa hausawa suna kowa kamar cewa ana musu bambanci in suka je yin wasu takardu na ghana a matsayinka na sarkin zango Shin kana da wannan labari in kana da shi wani mataki ka dauka game da lamarin. E kan wannan magana ma mun taba kai kara wurin tsohon shugaban kasa ya ce ya duba ya muna kuma gashi nan har ila yau ne ba kuma maga kuma sabon shugaban kasa ya zo to ina kira gare shi tun da lokacin shiga shi ya muna ministry na zango to ya kamata ya duba in dai mu ba a su mu baki ne nan ai ba a yi muna ministry tun da amuna ministry ba a tabbatar da mu kuma ganiyar ne kamar yadda kowa ya to masu saurare a nan za mu dasa aya a madadin duk ma'aikatan sashen hausa na muryan amurka da na tashan alfa radio abdul mugis idi kwatakwane ke sallama da ku daga birnin kumasi a kasance lafiya. Yanzu kuma ga shirin nasihar Juma'a. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wasahbihi wa ala sunana Jabir Sani mai hula. limamin masallacin juma'a na sultan sa'ad abubakar da ke uh, nan gwiwa locus a uh, jihar sokoto kuma shugaban sashen nazarin larabci da addinin musulunci da ke jami'ar jihar sokoto wannan yanayin da muka samu kanmu ciki na rashin lafiya wadda ta gami ko ina duniya ya kamata kasance muna izina ko ta sa abu wanda zai mu koma ga allah saboda shi da idan musiba ta samu ana son musulmi ya kasance ta kasance abu ne mai jawo mai hankali da abu ne mai sa ya koma zuwa ga allah na biyu ya kamata mu ɗauki ta matsayin kaddara ne ko da kila wasu likitoci suna faɗin ba san me yasa ba ko ya ta fara mun san Allah ya kaddaro babu abin da ke aukuwa a duniya face abin da Allah ya kaddaro Allah tabaraka ta'ala ya cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar hakika mu komai mun halicce shi da kaddara kuma duk wanda Allah ya kaddara wannan musibar ta same shi za ta same shi abu na gaba wajibi ne mu daina yada kowane irin labari musamman labarin da zai firgita jama'an musulmi wani sai sai kai karya ya faɗi game da wannan cutar wani kuma ya faɗi wani abu da ya ji ga wani bai da tabbas akwai haɗari ga irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi hadisi ingantacce lokacin da ya je aka gwada mai wasu mutane ne musu azaba ɗaya daga cikin wanda ya gani ya ga wani mutum da ake sama lauje a gefe ne na bakin shi na dama a ja a kai ƙeya shi a dawo gefe hagu a koma ja ya kai ƙeya shi kafin a gama da gefe hagu gefen dama ya ji dama ya zama daidai a koma mai haka nan da na biyar tambayi wane ne sai aka ce rajulu yakdu fa yakdhibu kadbatan batan tablughu al-afaq shine mutum da ke wayo gari yayi karya ɗaya sai ta kai gabas da yamma kaga wannan irin ƙaryar da ake a social media kenan yau in kana so kuto ka rubuta ƙarya za ta kai Lagos za ta kai Dubai za ta kai Washington in kana Washington ka rubuta a Facebook za a gani a China za a gani a Sokoto za a gani a ko'ina haka mu ji tsoron Allah mu daina yada labaran da ba su inganta ba domin za a tambayi mu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ka kana anhu mas'ula wannan shine kira na ga yan uwa al'umma musulmi assalamu alaikum rahmatullah kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. An samu tabbacin cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a duniya ya kai miliyan ɗaya. Jami'ar Johns Hopkins ta ce rubu'i ko kashi ɗaya cikin hudu na adadin waɗanda suka kamu da cutar Amurka suke, waɗanda yawansu ya kai mutum dubu ɗari biyu da talatin da shida. Bayanai sun kuma yi nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu a duk faɗin duniya a baya-bayan nan ya kai mutum dubu hamsin da ɗaya ƙasar italiya na da adadin mutum dubu goma sha uku da suka mutu yayin da adadin ke ci gaba da karuwa a kullum to a halin da ake ciki kuma gwamnan new york jihar da ta fi kowace ta gayyara sanadiyar cutar ta coronavirus a nan amurka ya ce jihar na da na'urar da ke taimakawa numfashi wacce adadinta zai ishi birnin new york zuwa nan da kusan tsawon mako guda bayanan gwamna anthony kumo na zuwa ne yayin da adadin masu dauke da cutar a jihar ya dushi dubu ɗari gwamna kumo ya kuma yi gargaɗin cewa idan har adadin mutanen da aka yi kiyasin za su kamu da cutar ya hau to babu shakka jihar za ta fuskanci karancin na'urorin da ke taimakawa numfashi gwamnan da ta tawagarsa na ta faɗi tashin ganin sun sayo na'urorin taimakawa har dubu talatin domin amfani da su a jihar mai yawan jama'a miliyan goma sha tara da ɗigo biyar inda za a aika rabin wannan adadi zuwa cikin birnin na new york wanda ke da kashi 60 na adadin mutanen da suka kamu da cutar ta coronavirus. farashin hannayen jari ya tashi a amurka bayan da aka rufe kasuwar a jiya alhamis kasuwar ta farfaɗo ne bayan da farashin gangar man fetur ya tashi a kasuwar duniya kasuwannin hannayen jari na dow jones s&p da ta nasdaq sun tashi da kashi biyu biyu alkalima a london frankfurt da paris sun nuna cewa alama farashin ya dan tashi kaɗan yayin da nahiyar asiya kuma wasu hannayen jarin suka tashi wasu kuma suka faɗi To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu wato an jima kaɗan da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin makon Lalo da ya tani gabatarwa da Cubahiru Dodo ne da ya haɗa mana sautin ya kuma da umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.